Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 18 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Hafiz jami'an Amurka sun ce ana ci gaba da samun ƙarin hujjojin da ke nuna cewa Iran ce da alakin har-haren da aka kai akan matattun man ƙasar Saudiya. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan a tsawaita tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a afghanistan sakamakon farko da masu wuka da kuri'a suka bayyana kan ɗan takarar da suka jefa wa kuri'a a zaben isra'ila ya nuna cewa firayim minista netanyahu da abokin hamayyarsa sun gaza samun adadin kujerun da za su kafa gwamnatin kansu kanin labaran kenan a najeriya shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin rushe wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman mai kwato dukiyoyi da kadarorin gwamnati da aka sace to ko me masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa suke cewa waɗanda ake ganin sun lalinci ko kuma sun sa cikin ƙasa amma idan an kwato ba a san yadda ake tafi da waɗannan kadarori ba kuma ba a san waɗanda suke karɓa ba saboda haka akwai wannan matsalar. Haka kuma za ku ji cewa jiya talata an kaddamar da wata kotun soji ta musamman a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don sauraron shari'a wata badakalar wasu miliyoyin nerori da ake zargin wani babban soja da aikatawa. To ko me masana shari'a a Najeriya suke cewa? wani dan Najeriya ko mun matsayin shi ko mun karfi ko kuma inda yake yana takama ko gadara da shi bai isa a taka shi ko a taba shi ba doka tana da iko ta wannan. To za ku ji ƙarin bayani. Sannan kuma Madina Dauda za ta shigo da shirin demokuraɗiyya a yau kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum. jami'an amurka sun ce ana ci gaba da samun karin hujjojin da ke nuna cewa iran ce da alhakin hare-haren da aka kai a kan matatun man kasar saudiya da farko 'yan tawayen houthi na kasar yemen da ke samun goyon bayan kasar ta iran sun dauki alhakin kai hare-haren a ranar asabar waɗanda suka kassara kusan rabin ayyukan tace man fetur ɗin kasar sai dai jami'an amurka sun ce hujjojin da aka tattara sun nuna cewa ba 'yan tawayen na hutu ne suka kai harin ba a jiya talata wani jami'in tsaron amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa bayanan da suka tattara sun nuna cewa iran ce ta kai wato ta kitsa wannan hari martin griffiths shine wakilin sakatare janar na musul ɗinkin duniya na musamman kan rikicin yemen This Ya ce wannan babban al'amari ne da zai iya janyo rikici a daukacin yankin sama da yadda zai iya samar da hanyoyin sasantawa. iran dai ta musanta cewa tana da hannu a wannan hari kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kana tsagaita wato kana tsawaita tare da ƙarfafa aikin wazar da zaman lafiya a afghanistan matakin da ya kauce wa barazanar da china ta yi wato na hawa kan kujerar naƙi a ranar litinin ya kamata kwamitin ya kaɗa ƙuri'a kan wannan batu kwana guda kafin wa'adin aikin majalisar ya kawo ƙarshe a ƙasar. sai dai china ta yi barazanar hawa kujerar naki kan kudurin na sabunta ayyukan majalisar a ƙasar ta afghanistan saboda bai hada hada wani shirin ayyuka da ta kirkiro ba na samar da ababen more rayuwa kamar na samar da hanyoyin ƙasa da wato ƙasa da na ruwa waɗanda za su hada china da nahiyoyin asiya turai da afirka sakamakon farko da masu kada kuri'a suka bayyana kan ɗan takarar da suka jefa wa kuri'a a zaben isra'ila ya nuna cewa ta firayim minista benjamin netanyahu da babban abokin hamayyarsa benny gantz su za su kafa gwamnatin haɗaka ko da yake duka 'yan takarar biyu na da ƙwarin gwiwar sakamakon ka iya canzawa yayin da ake ci gaba da kidaya ƙuri'un har ya zuwa wayewar garin yau laraba da dai misalin karfe goma daren jiya talata aka bayyana sakamakon farkon jim kaɗan bayan da aka rufe rumfunan zaben binciken sanin wanda masu da kuri'a suka zaɓa wanda aka yi har sau uku da ke nuna cewa Netanyahu ya gaza samun kujeru 61 daga cikin kujeru 120 da ke majalisar dokokin kasar da ake kira Knesset. yosi Klein Halevi jami'i ne a cibiyar bincike ta ilmantarwa ta Hartman Institute. behind the the personal referendum, uh, there is a deeper referendum uh, that this. Ya ce baya ga ra'ayoyin da mutane suka nuna a wannan zaɓe akwai wani muhimmin ra'ayi da ya fi jan hankali wato a karan farko mun bayyana ra'ayin mu kan tsarin mulkin demokuraɗiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gaggan kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun yi kira da babban wato ga babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya fito fili ya allah wade da yadda hukumomin china ke ci gaba da tsare sama da miliyoyin musulmai 'yan kabilar yugur wata wasikar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na human rights watch da amnesty international tare da wasu takwarorin aikinsu suka rattaba hannu a kai ta yi kira ga guterres da ya nemi a rufe dukkanin cibiyoyin da ake tsare da mutane a lardin shinyan a cewar kungiyoyin idan sakatare guterres ya fito bainar jama'a ya yi tar da wannan lamari hakan muhimmin mataki ne da zai shata hanyar kawo ƙarshen wannan cin zarafin bil'adama da ba taɓa ganin irinsa a wannan zamani ba 'yan sandan birtaniya sun kama mutum na biyu da ke da hannu a satar mazaunin shaddad da aka kera da gwal. wanda yana ɗaya daga cikin ababen tarihi da ake bajewa a inda aka haifi tsohon firaministan ministan ƙasar winston churchill wani mai zane ɗan ƙasar italiya da ake kira maurizio ne ya kera mazaunin shaddan na gwal mai nauyin karat 18 wanda ake wa lakabi da amerika 'yan sandan sun ce an kama wani mutum mai shekaru 36 aka kuma sake shi wato har sai bayan an kammala bincike I can't believe they managed to get into the palace as well. Like I thought security here would be tight locked. So yeah. Wannan wata mata ce da ta ziyarci wurin take cewa na kasa fahimtar yadda barayin suka shiga fadar. Ina an ce an tsaurara matakan tsaro a wurin kuma gashi abin ba karami ba ne. 'Yan sandan na Birtaniya har ila yau sun kama wani dattijo mai shekaru 66 wanda shi ma ake zargin yana da hannu a satan mazaunin shaddar na gwal amma shi ma an sake shi bayan da aka yi ba da belin shi. kwararru sun yi gargadin cewa kasashen da tattalin arzikinsu ke kan bunƙasa za su iya fuskantar koma baya idan har birtaniya ta fice daga tarayyar turai ba tare da cimma wata matsaya ba a cewar kwararrun matakin ba wai birtaniya kaɗai zai shafa ba har da wasu ɗaruruwan ƙasashe da ƙasar ke hudar kasuwanci da su ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ta tarayyar turai hukumomin london dai sun cimma matsaya ta fuskar kasuwanci da wasu ƙasashe da wato ƙasashe ciki har da waɗanda suke yankin tsakiyar amurka da switzerland da koriya ta kudu da sauransu amma hakan ya bar wasu ɗaruruwan ƙasashe marasa ƙarfi a hannun ƙasashe irin su japan da canada waɗanda sai dai su yi amfani da sharuɗan kasuwancin cibiyar wato ta duniya idan har burtaniya ta fice daga tarayyar turai ba tare da wata ƙwaƙwarar jejeniya ba. so a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rushe wani kwamitin shugaban kasa na musamman mai kwato dukiyoyi da kadarorin gwamnati da aka sace shugaba buhari ya rushe wannan kwamiti da mr okoye obono obla ke jagoranta biyo bayan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake masa ga rahoton da wakilinmu umar faruk musa ya aiko mana daga abuja a kokarin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari take na tabbatar da an ɗora alƙibla ta yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama kan daidai ba tare da yawan samun badakala da ake zargin shugabannin kwamitoci da ke yaƙi da matsalar ta cin da rashawa ya ci gaba da yin katutu a gwamnatin ba shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin rushe kwamitin na bincike cin hanci da rashawa da kwato dukiyoyi ko kadarorin gwamnatin najeriya da ke karkashin jagorancin mr okoy obana obla wanda shuba muhammadu buhari ya ce nan take ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin kasar ya karbi ayyukan wannan kwamiti ya rusa su kuma ya tabbatar da an kammala duk wasu bincike-bincike da aka fara ba tare da wani bata lokaci ba kamar yadda sanarwar da mr fene adishina mai ba shugaba muhammadu buhari shawara a kan yada labarai ta bayyana shugaban ya bukaci a gaggauta kawo mai cikakken rahoto akan kwamitin binciken da ya nada domin a gano ko a binciko badakalar da ake zargin mr okoye obuna obula da aikatawa a lokacin da yake rike da wannan mukamin wanda aka zargi cewa ko dai ya da cike kan dukiyoyin jama'a ko su ko kuma hada baki da waɗanda ke da kaddarorin domin a yi badakala ta da gwamnati ba za ta ci moriyar wannan irin ayyuka da wannan kwamiti nashi aka ce yayi ba to da yake kungiyar ta transparency international mai fafutukar yaƙi da cin da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta daɗe tana matsa lamba ga shugaban muhammadu buhari ya ɗauki mataki akan badakalar da ake zargin shugabannin fannonin yaƙi da cin da rashawa na ƙasar ke aikatawa na tuntuɓi shugaban wannan kungiyar wato malam awal musa rafsanjani domin in ji martanin da za su maida akan wannan matsayi da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka a yanzu saboda wannan kwamiti da dama yan najeriya suna ga cewa akwai abin da ke faruwa wanda yan kasa ba su sani ba kuma ba a gaya musu abin da ke faruwa kamar wajen misali kwato kadurorin waɗanda ake ganin sun lalinci ko kuma sun sa cikin kasa amma idan an kwato ba a san yadda ake tafi da waɗannan kadarori ba kuma ba a san waɗanda suke ake karɓa ba saboda haka akwai wannan matsalar ta biyu kuma shine akwai jami'u kala-kala kamar efcc ictc da police da sauran hukumomi suna da duk irin waɗannan aikace-aikace na kwato kadarorin jama'a amma babu wani bayani da 'yan ƙasa ake ba su akan yadda ake kwato kadarorin 'yan ƙasa musamman ga waɗanda ake ganin cewa sun ci amanar ƙasa sa'annan ga babban zargi da ake yi na kan cewa wasu kadarorin idan an kwato wato ana kamar da sace su shi da kansa shugaban wannan hukuma ana zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin al'amuransu da kuma tafiken boge a gare shi saboda haka duk waɗannan ya sa 'yan najeriya sun fitar da wani kauna ko kuma imani ga cewa wannan hukuma tana da wani muhimmanci a najeriya awal musa rafsanjani kenan shugaban kungiyar transparency international mai yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa, to har yanzu dai muna Najeriya inda ajiya ne rundunar sojan kasar ta kaddamar da wata kotun soja ta musamman a Abuja, babban birnin tarayyar kasar wacce za ta saurari shari'ar da za a yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta takwas ta sojan Najeriya da ke jihar Sokoto, Major General Hakim Otiki, da ake tuhuma da wata badakalar miliyoyin nerori da aka ɗauko su daga Sokoto zuwa Abuja. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Pursuant to the powers conferred on me by Section 131, subsection 2D of the armed forces act. alkalin kotun soji ta musamman kenan, Laftanar General ah. Lamidi Adeoshin, ke jawabi yayin kaddamar da kotun. wacce za ta saurari shirar da za a yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta takwas ta sojan najeriya da ke sokoto wato major general hakim otiki da ake tuhuma dangane da wata badakadar miliyoyin nerori da aka ɗauko su daga sokoton zuwa nan abuja da kuma wasu kananan sojan da aka aike su da kuɗin su kai batan dabo a birnin kaduna lieutenant general adeoshin wanda har ila yau shine babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a sojan najeriya ya ce kotu kotun ta sami ikonta ne bisa sashi na 131 karamin sashi na 101 na dokokin gidan soja da ke cikin kundin tsarin mulkin najeriya inda ya ba da tabbacin cewar kotun za ta yi gaskiya da adalci yayin wannan shari'a tun lokacin da wannan batu ya fito fili a baya 'yan najeriya da dama ne suka sa ido domin su ga irin matakan da mahukuntan sojan Najeriya za su ɗauka. Barista Yakubu salibawa wani lauyan tsarin mulki ne. ji Hassan a matsayinmu na lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama da kuma bin kundin tsarin mulkin Najeriya wannan haɓasa da kuma ƙuduri da shi jihar Burta ya ɗauka mun na'am da shi muna murna muna farin ciki kuma abin da za mu duba a shi ne idan aka ɗauki irin wannan mataki yana ƙara wa Najeriya ƙasar mu kima da martaba a kasashen duniya domin wannan yana nuna cewa lallai ƙasar mu tana kan tafarkin demokradiyya kuma lallai ƙasa ce wadda a kodayaushe tana so ta ga cewa tana kan tafarkin bin doka da oda kuma yana ƙara nuna cewa duk wani ɗan najeriya ko mun matsayinsa ko mun karfi ko kuma inda yake yana takama ko gadara da shi bai isa a taka shi ko a taba shi ba doka tana da iko ce wannan ko muna sa ido a tabbatar da an yi gaskiya da adalci. Kazalika barista mai nasarar Ibrahim Faskari ya ce wannan mataki na hedikwatar sojan Najeriya ya dace da kundin tsarin mulkin kasar. Don wani ya yi wani laifi wanda ya shafi rashin gaskiya ko kuma tauye mudu a amana da kasa ta dora a matsayin shi na da kare wanda yake da haƙƙi ne ya tabbatar da kare kasa to a nan wurin wannan dokoki na sojoji shi suke shigowa a rundunar sojoji karkashin shugabancin general kurburtai ta samu dama ko kuma ta gomashi ta yadda yake har suka kafa wannan kotu tare da amincewa shi wannan abu ne wanda yake yayi daidai wannan abu ne na ayaba wannan abu ne kuma na kowa ya bada haɗin kai da godiya akan wannan zumma da aka yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka soja ko gidan su ko dadali ko a bakin da So madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na demokradiyya a yau ga wannan yanzu abin da ya sa ana samun damuwa ba a ba arɗoɗi mutunci ba amma ran da gwamnati ta gane arɗo shine uban kungiya ta ba arɗoɗin kasan nan mutunci to lokacin ne kasan za ta gyaru babu district da ba arɗo su ya kamata a kira su a yi wannan zaman da su za mu kawo maku kiwon zamani ya za ku ku kuntural kauyukanku da kuma mutanenku fulaninku na kauye su daina tashi su rungume wannan shugaban kungiyar matasan fulani kenan ta john de jam a nigeria sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha bakwai ga madina dauda da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. Daga ƙarshen wannan wata ta Satumba da muke ciki ne, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta soma zara kuɗinta da ta ba wasu gwamnonin jihohi bashi tun daga shekara 2016. waɗannan kuɗi sun kai naira biliyan 614 kuma su ne kuɗin bailout da aka baiwa jihohi 35 banda jihar Legas. sai dai ministan kuɗi da tattalin arziki zainab shamsuna ahmed ta ce gwamnati ta tsara yadda za a biya waɗannan kuɗi ta yadda kason da jihohi za su samu ba zai yi ƙasa sosai ba za mu kalli wannan yunƙuri a siyasance tare da baƙonmu na yau masanin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa da kuma diflomasiyya Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan Abuja. to a siyasance me wannan yake nufi wannan tallafi da aka bayar wai shi bailout a turanci shine wato a lokacin manufan basu wannan kuɗi menene manufa manufa shine abu uku ne na ɗaya su tallafa saboda mutane na wahala a lokacin wasu jihohin ba su iya biyan albashi pension wasu ba su iya biya sannan kuma raɗaɗin zafin tattalin arziki da ya duka a yi ƙoƙari a taimaka wa'in nan manufa guda uku shi yasa kuma da koke-koken a al'umma a najeriya ba a ce an ba su kyauta ba ana neman ne a kokari a ceto su daga cikin haula'i da wa'innan jihohi suka shiga to ko da yarjejeniya ko babu gwamnatin tarayya ta ba su kuɗin ne waya allah ga tunanina ga yarjejeniyan cewa an suka farfado za su iya dawo da wannan kuɗi. To irin wannan yarjejeniyar rubuta shi ake yi ko dai kawai inda gwamnati ta faɗa da baki shi kenan. To a lokacin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya duba irin yanayin yadda talaka ya faɗa ne kuma sannan nan kin san zaɓe na zuwa a lokacin saboda haka waya Allah an yi da kyakkyawan niyya waya Allah an yi ne kawai domin bigi bagiro kawai a nemi a bada domin talaka dai ya ji sauƙi kada ya ga cewa matsi irin na tattalin arziki gwamnatin tarayya ba ta yi mai komai ba to yanzu sai suka juya suka ce a dawo musu da su a lalitarsu wanda wasu sun yi ƙoƙari sun fi ƙarfin albashin rabi da rabi amma magana ɗaya shine me yasa gwamnati ba za ta kafa wani irin panel ba masana wanda za su kwamiti mai ƙarfi ta bincika jiha bayan jiha gwamna bayan gwamna me suka yi da kuɗin nan wa'annan kudade an amfani da su yanda aka ba su instruction wato yanda aka umarce su cewa ga abin da za su yi da kudin nan domin babu shakka shugaban kasa ya koka daga baya cewa bai ga an biya kudaden nan ba wasu na kukan ba albashi wasu na kukan ba fansho har ya fito ya ce ai ya ba da kuɗi a ba su albashi me aka yi da kuɗin aka yi ta muhawara a jaridu aka yi ta maganganu cewa babu shakka akasarin gwamnonin nan suka zo suka lamishe kuɗi wasu suka yi kamfen da su wasu suka sace kuɗin nan wasu suka zalunci al'ummar najeriya shugaban ƙasar muhammadu buhari ya kamata ya fito da kakkausan murya a bi duk da dai za a yanke wannan kuɗi ne daga lalitan gwamnatin jihar amma ai talaka kuma zai ji ba gwamna ba don shi gwamna ko kuɗi na tsaro da ake basu wanda akasari ba su cika son su ga ƙarshen tsaron nan ba saboda kuɗi na tsaro na security vote kowane wata ana ba gwamna nawa ne ai sun san nawa ake basu to saboda haka a kafa kwamiti mai karfi a je a duba gwamna bayan gwamna jiha bayan jiha me suka yi da kuɗin duk da za a cire ba a jikin zai koma ba a jikin talaka zai koma idan aka ga sun karkatar da kuɗin ne ta ba wani hanya ba a sa efcc su bincike su sannan kuma su tona musu asiri sannan kuma a wallafa su akasarin su me suka yi da kuɗin to me zaka ce a game da wasu jihohi yanzu da gwamnoninsu ba su nan wasu sun kammala wa'adinsu sun tafi sababbi ne suka karba sai su ɗauko rikodin me suka yi da kuɗin wa'incan gwamnonin da suka sauka a kakka masu a tatso kuɗin da suka sata a dawo ma gwamnati lalitatta domin wancan wanda ya sauka da wannan wanda yake kai idan shi ne ya yi aimai idan wancan ne ya sauka a kira shi a bincike shi sannan a ga ina ne ya kai kuɗin me ya sata me ya yi da kuɗin sannan ya dawo musu da kuɗin su in ya dawo da wannan kuɗin talaka waya Allah zai fi jin daɗi da sa'ida to kana ganin yanzu yanke kuɗin daga tushe kafin a basu kuɗaɗen su mataki ne mai kyau eto eh na ɗaya sun san ba su yarda da gwamnonin nan ba saboda ita gwamnatin tarayya inda ta yarda da dukkan gwamnoninta na jam'iyyar apc ba za ta ma ɗora wannan dokan na yanke kuɗin daga tushe ba saboda haka sun san azalumai ne sun san kuma akasarinsu in kuɗin ya shiga cikin aljihunsu ba za su mayar da kuɗin nan ba wannan shine magana to saboda haka gwamnati ni ta yi man daidai ta yanke daga tushe kafin a basu kuɗin to amma yankewa daga tushen nan ai raɗaɗin zai koma kan talaka ne Tun da raɗaɗin zai koma talaka ne an jeki an ba da umarni bayan da suka iya za a yanke daga tushe maganan ta tsaya nan ba za kuma su zauna su roka wai Allah wasu gwamnatin jihohin ba su da kuɗi in aka yanke za su shiga haulayi amma kuma in kika dubi wasu jihohi ba za ki ce babu kuɗi ba waye zai duba Kaduna misali misali a ce kudin shiga kawai a wata shida za a samu biliyan goma sha bakwai a wata shida haka gwamnan ya fito ya faɗa haka kuma suka wallafa cikin wata shida ashe kuma wata wata shidan ta zo sai kiman lissafin sha bakwai da sha bakwai wannan kawai haraji ne talatin da hudu kenan to haraji kenan na cikin gida kawai biliyan talatin da hudu a ce shekara kuma har yanzu sai dai plan sai dai plan amma ba maganan ba kenan me aka yi da kuɗin wai Allah ma Kaduna sa nuna wasu abubuwa da suka yi amma wasu jihohin babu kurmus komai ya riga ya bushe ba wani abu a wurin dukkan sun sace kuɗin ko sun kamfe ko sun gudu sannan kuma ba su so a yi wannan magana an cuci talaka pension an cuci talaka albashi raɗaɗin zafin rashin yadda zai yi yau da abin da zai ci ya kwana ya tashi yake tunani ba kya ma maganan kiwon lafiyarsa ba kya maganan makarantar yaransa ba kya maganan wayo Allah ina zai sa kanshi in ya ci na safe bai san na rana da yamma da yadda zai zo mashi ba saboda haka wannan ba gwamnati bane wanda za mu shiru ya isa shirin ya isa za mu fito mu yi magana za kuma mu bara wasu abubuwan da muke da su a aje za mu yi bayani nan da shekara biyu kafin gwamnonin nan sauka za mu fito da wasu abubuwa mai magana sosai a kan zalunci da akasarin gwamnonin nan suka yi wa talaka da najeriya to idan ka yaba da wannan yunkuri na gwamnati da wannan kuduri da gwamnati ta kawo yanzu na cewa za ta ɗebo nan kuɗaɗe daga tushe me yasa kake ganin wasu ke zagin wannan gwamnati cewa ba ta da wasu kudurori da suke taɓan rayuwar gwamnati to wai allah gwamnatin ta zo ne bakatattan haka ta zo mata matalaka shi kuma talaka dama ya yadda cewa mai gaskiya zai mai gaskiya to amma mukarraban mai gaskiyan fa sai suka zama azzalumai macuta mugayen mutane wanda ba sa son ci gaban talakan kuma duk wanda ya fito wannan magana sai a gan wani iri ko a zage shi akasarin su sai sun sauka a sinin su zai toru amma kafin su sauka na gaya miki muna da kungiya da za mu yi rajista za mu fito duka sai mun bayyana muna da kuma bayanai na akasarin cuta da wa'annan gwamnonin suka yi ma Najeriya karkashin kuma sun boye sun yi basaji da wani wai mai gaskiya su su sun je sun yi sun ta tabkata asa a ƙasa ba za mu bar su ba sai mun yi magana sai mun fito da kungiyar mu sai kuma mun nuna cewa sun zalunci Najeriya kenan ba ku yarda da hukumomi irin su EFCC da ICPC irin binciken da suke ba kenan a amin yarda amma kuma akasari sukan zama karnukan farauta in suka ga wani dan kuntuku ko wani a gindin buharin ya makale yana da dan karfi a jiha ko wani wuri ko yana da ji ko zai fito ya same ku yan jarida ya babatu na iska da wofi sai kiga sun kasa taba shi ko kuma su je in an fara tabawa a ajiye ko a akasarin ministocin nan ba ki ji abubuwan da aka faɗa a kansu ba to saboda haka idan har talaka ya waye a siyasance idan har talaka zai tashi ya ce naki gwamnatin nan na tashi ce yana ikirarin tasu ce dan ya zaɓi wanda yake so kuma an bashi to a me talaka me talaka ya samu a wannan a gwamnatin sai ya fito ya faɗa idan kuma rijiya ta ba da ruwa ne guga ya hana sai ya fito ya faɗa cewa to guga ta hana to in kun yadda da hukumomi irin su efcc da icpc me yasa ba za ku haɗa hannu da su ba a matsayin ku na sanannun 'yan ƙasa waɗanda ke da kyakkyawan nufi ku yaƙi waɗannan mutanen a dokan efcc sun ce in kai zargi ka fito da bayananka karara ka ba su ko icpc sannan ka bayyana kanka ko kai waye da adireshinka idan wannan ikirari ba gaskiya ba ne kanka za ta koma idan gaskiya ne za su bi kadin wannan muna shiri za mu yi wannan ai doka ne kuma za muna da kariya idan muka fito muka yi kuma mu sanannu ne an san mu ba tun yau ba kuma an san irin sana'a ma ka san mutum ka san cinikinsa saboda haka an sani kuma za mu fito kuma za mu faɗa amma muna jiran lokaci ne muna nan muna tattare da bayanai bayanan kuma sai ya girgiza 'yan najeriya kuma zami nan da shekara biyu ai ta kare an gama su kuwa sai zamiya ba zargi ba kuma ba bita da kulli za ku yi ba a to ai in kika ji makaho ya ce a yi wasan jifa <laughs> madina ya taka dutse a nan shirin namu na yau ya kawo jiki a madadin bakonmu masanin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa da diplomasiyya farfesa usman muhammad na jami'ar bez da ke nan abuja ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Dalla a gaida Madina Dauda da Shirin Dimokuraɗiyya a yau. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Jami'an Amurka sun ce ana ci gaba da samun ƙarin hujjojin da ke nuna cewa Iran ce da alhakin hare-haren da aka kai kan matatun ƙasar saudiyya. da farko 'yan tawayen hutu na kasar yemen da ke samun goyon bayan kasar ta iran sun dauki alhakin kai hare-haren na ranar asabar waɗanda suka kassara kusan rabin ayyukan tace man kasar sai dai jami'an amurka sun ce hujjojin da aka tattara suna nuna cewa ba 'yan tawayen na hutu ne suka kai harin ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan a tsawaita tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a afghanistan matakin da ya kaucewa barazanar china ta hawa kujerar naki. a ranar litinin ya kamata kwamitin ya kada kuri'a kan wannan batu kwana guda kafin wa'adin aikin majalisar ya kawo karshe a kasar sai dai china ta yi barazanar hawa kujerar naki kan kudirin na sabunta ayyukan majalisar a kasar ta afghanistan saboda bai hada hada wani shirin ayyukan da ta kirkiro ba na samar da ababen more rayuwa kamar na samar da hanyoyin kasa da na ruwa waɗanda za su hada china da nahiyoyin asiya turai da afirka sakamakon farko da masu kada kuri'a suka bayyana kan dan takarar da suka jefa wa kuri'a a zaben isra'ila ya nuna cewa ta firayim minista benjamin netanyahu da babban abokin hamayyarsa benny gantz su kafa gwamnatin hadaka ko da yake duk 'yan takarar biyu na da kwarin gwiwar sakamakon ka iya canzawa yayin da ake ci gaba da ƙidaya kuri'ar har ya zuwa wayewar garin yau laraba kagan kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun yi kira da ga babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya fito fili allah wadai da yadda hukumomin china ke ci gaba da tsare sama da miliyoyin musulmai 'yan kabilar uyghur To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Huta lafiya. What.